Matsala ta sha uku, akwai wasu abubuwa da ake so, mustahabbai, abin so ne, abin lada ne, gani da ragon layya da za a yanka, kun gane, shi ne mafificin ragon layya shi ne wanda ya fi ƙoshi ya fi kuma ya fi soyuwa zuwa ga masu, masu, masu shi. Don haka ya kamata mutum a lokacin da zai tsira sannan ya tantance ya bincika wanne ne ya fi koshi, wanne ne ya fi tsada. Kuma masu shi sun fi bukatar suna son shi, idan ba su son rabuwa da shi. In gane ku? A nan, ya fi tantance kun ga a israfi na shiga israfi wuce gona da iri yana shi wannan ba shi ake yi me misali wannan shi ne ka ga yanzu lokacin da ya ake rago guda dubu ɗari biyu da hamsin ko dubu ɗari ko dubu kaza kun gane ku akwai lokacin da zai zama to cewa kawai kuɗi ake nema da su ba wai yi waɗannan abubuwa kun ga abu ba ka faɗa a nan dan kada ka zo ka ce eh an ce wanda ya tsaya ko masu masu cikin buƙatar shi ba su son mara rabuwa da shi to ai ka gaba da yan kasuwa ke yi ina da yan kasuwa ba sai su ce ɗaya kuma su wayannan ba neman kuɗin suke yi kawai dai abu ya koshi ido ma ya san ya san kima Allah ya sa mu matsala ta sha hudu mace ita ba, ba za ta taɓa gashinta ba ba za ta taɓa komai a cikinta ba idan akwai nufin yin yanka haka ne ko ba bari mu gani ko da ita shi ne malamai suka ce mace ma idan za ta yi yanka to za ta kame ba za ta cire komai a ciki ba kuma za ta taɓa gashin wai ba yi a rage kamar yadda hadisin ummu salama ya nuna wannan hadisi ɗin ya haɗa da maza da mata dan Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce wanda yake nufi nufi yin yanka to kada ya taɓa komai a gashi ko a kamar kan. kun gane ko ba za ita ma ba za ta taɓa za mu zo nan gaba shin abin ya shafi wanda zai yanka ne ko da shi da mutanen gidan tunda tun da nan ayi maganar mace ya za ka yi yanka to mace da ba za ka yi yanka ba kuma bai zama to kana ƙarƙashin yanka mai gida yanzu da irin wannan tambayar ka bi ko amma kana mas'ala ta goma sha biyar da shanu da raƙumi ana iya haɗuwa a kai a raba nama ɗin a matsayin layya kun labar da raƙumi da shanu ana iya haɗuwa a yanka ya zama kuma an samu ladan layya in ba ku manta ba kun san akwai rabo da ake yi me kuke kiran ba eh tanta tantan tantan ko tantan da ake yi din lalle ya kai ko an ba nama nama su to a gyara a gare domin a ci a samu ladan ya za a yi shi da sai mutane bakwai ko ƙasa da bakwai sai su haɗu a kan shanu guda ɗaya da nufin yin layya sai su ci ladan su zai yi ko ba zai yi yana yi kaga sai su nemi shanu na dubu hamsin ba wanda zai ba da dubu goma cikin su dan za ku ga kuskuren da ake yi shi ne mu kullum ba muna neman lada da komai ba ne, alhalin an ka dama addini ka nemi lada da komai, hatta da baccin ka ka nemi lada, hatta da bayan gidanka ka nemi lada, kakka bari ka ji haka kawai. Saboda lada na buƙatar shi da yawa da yawa da yawa, sai mu zo kuma mu je mu yi ta wasa da da nike son kai gare shi, wannan tantan da ake yi dinnan, za ka ga mutum kusan ashirin talatin a kan shanu guda ɗaya in ka je ka bibiya kuma abin ya tashi a kan dubu biyu ko dubu uku uku sai ka ga wani ya ce shi a bashi kashi goma kaga madadin ya mai da abin na samun ladan layya da dubu goma shi sai su haɗu mai biyar mai uku mai kaza in suka haɗa kuɗi za su iya tada shanu guda ɗaya su bakwai ko su biyar sai su yanka za su samu yawan nama sa'annan kuma za su samu ladan layya Zane. kun ji labarin ka don haka ya kamata a gyara niyya a gyara tunani aka samu na dubu hamsin misali kaga dubu nawa nawa ke na mutum bakwai dubu nawa dubu bakwai da wani abu ko wannan bakwai wannan bakwai da ɗari biyar wannan kaza kaza kaza kaza idan ma a ce in ka sa takwas takwas ɗawainiyan kawo shi da zuwa siyan shi da menene da yanka da komai duk zai kai shi da kai da wanda ya yanka ragu duk ɗaya kai. kuma ƙasa da bakwai suna iya haɗuwa ya ce na biki misali dubu arba'in Don duka wanda ake kankan da shi bai fi wannan ba ba ko bai fi ba na yin ana canza dubu hamsin sai ka ga mutane ashirin sun taru a kai kuma sai mutum ya dawo ya ban kashi to ba sai a ce mutum goma su haɗa za su fito su siyo ba mutum goma su ma su siyo ba kowa Allah ya sani. amma ba za a fi bakwai ba za a yi na mutum takwas ba ce mutum takwas su haɗu a kan shanu guda kuma su sami ladan mai ya'a da zai yi a'a rago ba a yi ba a yi eh, ina ganin mu tsaya nan ko lokaci ya ga sai mu bari mu tashi a na sha shida ko insha Allah Allah sai ya mana Ya sa kuma a yi layyan da kuma mu kasance cikin waɗanda Allah zai karɓi ayyukansu Ya sa aljanna ya ce da kullum ya ƙara daidaita mana ta sauya